يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 mai kowa mai komai wanda cikin rahmat ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama da ci gaba da karatu a cikin wannan littafin da babban malami abu abdullah muhammad bin ismail bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sama suna al'adabul mufrad a yau daren kudi ɗaya nan ko talatin ga watan kudi zama talatin ke kenan ga watan jumada al'ula ko ya zama ɗaya ga watan jumadal akhira wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da hudu wanda wannan shine darasi da ɗari da talatin da biyar cikin jerin karatu cikin littafin da yau za mu tashi tare da al'imam bukhari a wannan babi na ɗari biyar da hadisi na dubu ɗaya da tamanin da biyar inda al'imam bukhari ya kulla wani sabon babi har wani yana bayani a kan yadda ake neman izini da yin sallama gabanin a shiga gida ya ce babu kai falitinti izan babu da zai mana bayani a kan yaya ake neman izini sai ta haddasa na abdullahi bin abin shaiba kawai haddasa ne yahya bin adam da yahya bin adam yana cikin manyan malaman hims masu karantarwa kawai an yi hassan bin salih yace ya kafo daga al-hasan bin salih ibn hayy ɗaya daga cikin manyan malamai manyan fukaha masu ibada masu zuhudu masu tsantsini kamar yadda aka kawo a tarjamarsa yana da ɗan uwa sunansa aliyu aliyu bin salih bin hayy da mahaifiyarsu su uku za mu je akwai tarihin wanda ake cewa sun raba dare uku mahaifiyarsu sai ta fara tallatin kashi ɗaya cikin ukun dare idan ya shuɗe shi aliyu sai ya miƙe shi ma ya ci gaba da sallah idan kashi ɗaya kashi uku kashi ɗaya cikin uku na biyun ya shuɗe shi kuma alhassan ibn suwali ibn hayy wannan sai ya tashi shi kuma ya ci gaba da kiyamul layli har sai an kira sallah an fijr to mahaifiyarsu sai ta rasu sai suka kasa daren biyu shi aliyu ya yi rabin farko shi kuma alhassan bin salih wannan shi kuma sai ya yi rabi da biyu shi ma aliyu shi ma sai ya rasu sai aka bar alhassan bin salih shi kaɗai sai kuma baya bacci cikin dare sai ya sallah daga sallar lokacin da ake kiyamul layl har zuwa alfijir haka yake kullum har sai ne ba duniya babban malami ne fakihi ne kuma wanda ana kafa hujja da shi a maganganun da kamar da za a ce imamu malik ya faɗi kaza sauri ya faɗi kaza haka za a ce alhassan ibn sawali shi ma ya ce kaza wato maganar da shi ma ana idana ne ka a matsayin hujja a babi sai dai akwai malaman da suke sukansa irin sufyan al sauri sufyan al-thawri yana muna da zance a kansa sosai saboda shi al-hasan ibn salih na daga cikin zamiyan da ya samu yaron khuruj yaron sai. yana ganin za a iya fito na fito daga shugaba wanda yake azali idan shugaba ya zama azzalimi to yana ganin ya halatta a yi masa gore a zaro takobi a shirye shi daga mulki to shi ne sufyan da sauri yake yake suka sa akan haka amma wasu kuma suna suna suna suna kyautata masa zato kamar wakil ibn al-jarrah wakil ibn al-jarrah idan aka tambaye shi ko ya bada hadisi daga al-hasan ibn salih ibn hayy sai ce haddathana al-hasan bin salih idan ka ce waye al-hasan bin salih sai ce allazi idza ra'aytahu tadhakkarta sa'id bin jubayr al-hasan bin salih inna wanda in ka ganshi zaka tana da sa'id bin jubayr shi kuma sa'id bin jubayr sai ne cikin manyan tabi'ai wanda shi ma yana cikin nafin imam ahmad shi ma yana cewa al-hasan bin salih thiqa duk da cewa yana ganin za a iya fito na fito da shugaba kuma wannan darasi ne ga talibai na ilimi musamman a wannan zamani wanda suke inaya da jarhuwar ta'adi so ya kamata a rinka karanta irin wannan tarjuma ba za ka taba jin inda aka ce alhassan ibn salih kawa khariji bane ba za ka ji an kira shi ba khawarije ba amma za a ce yaron sai yana ganin za a iya zaro takobi a yi fada da shugaba wanda yake azali wanda alhassan ibn rahman ko dai kawo tarjumar sa ya gaba kawo maganganun da aka yi a kansa da waɗanda suka yi shi da waɗanda suka soke shi ya ce to wannan matsalar da ake tattaunawa da kan cewa yana ganin za a iya fito na fito da shugaba mazhaba ce ta magabata a da ce mazhabin littafi qadim mazhaba ne a koma cikin magabata waɗanda suke ganin haka cikin ahlus sunna wal jama'a cewa za a iya fito da fito da shugaba Ya ce lakin da sakara al'amru ala khilaf dalika sai daga baya ahlus sunna sun zo sun sun haɗe akan cewa gaskiya a daina halatta fito fito da shugabanni lima ra'au ma afdau ilayhi saboda sun ga abin da ya kai gare shi min sharri na sharri yace duk wanda ya lura da waqi'atul harra ya kalli abin da ya faru a lokacin da Abdurrahman ibn al-Ash'ab ya fito na fito da Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ce bila ka kalli abin da ya faru a lokacin dole mutum ya ba da fatawan cewa bai halalta ba a rike fito na fito da shugaba yace amma hadar ra'ayi irin samun irin wannan ra'ayin na alhazan hasan ibn salih la yabdu fi rajul sabata adalatu ba zai kawo suka ga mutumin da adalatu ta tabbata ba washtahara washtahara hilzuhu wa taqaluhu wa wara'uhu ta kuma aka tabbatar da cewa malami ne yana da hadda yana da kokari yana da fahimtar karatu ba za a soke shi da irin wannan fahimtar ba in ji ana hafizu bin hajar al-asqalani wanda hakan ke nuna an yi izina da wannan a matsayin matsayin zamiya kuma dan wai mutum ya yi zamiya ba shi ke lazumta a hallaka shi ba gabaki ɗaya a lalata masa ilimi a lalata masa shakhsiyarsa a kori mutane daga gare shi a ce su daina sauraron shi mutumin da ya kan kasance ma'abocin sunna kuma an tabbatar da cewa yana kokari wajen tantance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba wajibi ne ya zama ana ihuna da malamai da zamiyansu da kurakuransu da irin wannan fahimtar wannan shi ne tunanin magabata duk wanda ya karanci usulubin al-imam zahabi da ibn abdulbar za ku fahimci cewa lalle waɗanda suna la'akari da yawan alherin mutum za a dubi alherinsa a dubi sharrinsa idan aka ga alheransa sun fi yawa su sai ga an yi shuru kamar yadda imam zahabi ya faɗa ce akwai yace babu wani wanda zaka ka shi face yana da aibi sai dai daga cikin mutane akwai wanda bai halatta kuma ka yada aibinsa saboda alherin nasa sun fi sharrinsa to wannan abu ne wanda ya kamata a ce ɗalibai su rinka la'akari da shi alhassan ibn salih babu cikin wa'anda suka soke shi an soke shi wa'anda kuma suka yabe shi sun fi yawa shi yasa al-imam ibn hajar ya kawo wannan zance a kansa a cikin tarihin tahzib to al-hasan ibn salih ya karbo daga salama bin tuhayy wanda salama sika ne amma kuma yana da wani abu ne da shari'i a tare da shi qala an sa'id bin jubayr sai ya karbo daga babban malami sa'id bin jubayr wanda cikin manyan tabi'ai shi ma yake sanda hajjaj bin yusuf at-taqafi ya kashe shi imam ahmad ke cewa babu wani azurin kasa face yana bukatuwa zuwa ga ilimin sa'id bin jubair kuma shi ma me yasa aka kashe shi sai fito na fito ne da shugaba yana daga cikin waɗanda suka suka samu zalla a lokacin Abdurrahman bin Ash'ab yayin ya nemi a yi mashi shugabanni tawaye shi ma sa'id bin jubair duk da ilimin sa yana cikin waɗanda suka shiga cikin tawagar lafiya kamar yadda ibn kathir ma ya fada cikin al-bidaya min nihaya yace babu wani malami a garin basra Ba ce shi ma sai da yi musharaka a wancan fito na fiton da aka yi sai yan kaɗan irin su hassan al-basri wanda wasu ma sun ce hadda shi a ciki yan kaɗan ne wanda ba su fito ba wanda ke tabbatar da magana ibn hajar cewa al'amari na fito na fito da shugabanni a da a halin sun da sun yi saɓani. daga baya ne aka zo aka haɗe kuma muna tare da waɗanda suke cewa baya halatta aiki to na fito da shugabanni kamar da shi ma kanshi ibn hajar ya faɗa iyaka ana ma waɗannan bayan Allah kuduri saboda an san cewa sun yi kokarin riko da gaskiya sun yi kokarin aiki da sunna kuma sun yi kokarin tantance abin da ke sunna da bid'a iyaka sun samu zamiya da bin jubair yake an ibn abbas ya kafu daga Allah ibn abbas yake ibn abbas ya ce ta azana umar ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sayyidina umar ya nemi izini ya shigo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa assalamu ala rasulillah assalamu alaikum ayyuha kullu umar ce amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yace assalamu alaikum sauran mutane kuma amincin Allah ya tabbata gare ku ayyuha kullu umar shin umar ya shigo wanda hakan ke nuna kenan ana gabatar da sallama kafin a nemi izini sun ce assalamu alaikum a adkhul kamar yadda karatu dai ya gabata sa'id bin jubair na daga cikin fa'idojin da ake samu gare da shi wanda ya kamata a ce iyaye su ma su yi la'akari su koyi darasi a ciki yana da yaro yana da da muhammad wanda sa'id bin jubair yake cewa in yi la'azi fi salati min ajin ibni hada ce ni kan yawaita yin sallah in ƙara sallah kan sallan da nake yi saboda wannan yaron dawa wato yana kyautata ibadarsa saboda Allah ya yi wa yaronsa albarka ko malamai sun ce yaron nashi ya yi albarka saboda shi ma yau babban malamin irin mahaifinsa wala babu man qala man ana ce ga wani ladabi kuma babu man man za babu ne wanda ce waye wannan mutum ne zai sallama ko ya kofa ko ba sai a ce waye wa ana sai ce ni ne ba zai ambaci sunansa ba to ila hukuncin wannan qala haddathana abul walid to hisham bin abd al-malik kenan qala shurba ce shurba bin al-hajjaj قال Muhammadu بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول محمد بن المنكدر يجي ناجي جابر بن عبد الله الأنصاري ينا شيوا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي لا بغرم النبي صلى الله عليه وسلم في دين أقوال وني باشي كان على أبي wanda ake bin ma'aikina mun sani abdullahi al'ansari an kashe shi a yakin buhudu to lokacin ana bin shi bashi bashi ya masa yawa to bayan rasuwarsa sai waɗanda suke bin shi bashi suka zo suna bin jabir bashin mahaifinsa cewa ya biya su shi kuma jabir yana ganin abinda mahaifin jibiri ba zai isa a biya ba sun sukan su ba yi ne a yafi suka ce ba za su yafi ba sai yi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi ya shigo tsakaninsa da mutanen annabi ya wasu magana suka ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu je ka tattaro abinda kan girba da dabillai da sauransu ka tattara su a guri daya da ya tattara su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya addu'a ya zo na har mutanen suka zo suka ibi duk abin da suke bin Abdullahi al-Ansari suka kwashe duka aka biya ba su sukan gabaki daya Jabir ya ce bayan sun gama ɗiba babu abin da ya rage cikin abin da na tara iyaka ma sai daga kama abin ya karu saboda baraka ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne jabir ke faɗi a nan gurin imam bukhari ya kawo hadisin ne kamar a dunkule haka yake cewa adaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dinin kana ala abi na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani bashi kana ala abi wanda ake bin mahaifina fa daqaqtu al-baba sai da ban fasa kofa fa qala man da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki waye wannan fa qultu ana sai ce an yi ne qala ana ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika maimaitawa yana cewa ni ne ni ne ka annahu karihahu kamar a sallallahu alaihi wasallam ya kyamace irin wannan amsa saboda me wasu malamai kamar ibn ya yace saboda mutumin da zo aka ce masa wane ne sai ce ni ne kamar akwai wani abu na girman kai tattare da shi saboda a lokacin da yake ni yake cewa ni ne kamar yana sai ya kenan ai ni mutum ne wanda ya kamata a ce ka san ni wane ne ba na bukatar in ambaci sunana kamar su malamai suka ce a wannan jawabi bai dace ba musamman ga jami'in abdullahi al-ansari kuma lura da cewa ya zo gurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wani girman kai ne to da ka suke cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyamace wannan ansan saboda ba lalle bane mutum ya iya tantance murya kamar misali ne wani ya kira ka a waya sai ka dauka waya misali ke badawa a wannan zamani mutum ya kira ka a waya sai ka ce wane ne sai ce ni kaga kai baka san shi illa ka san wane ne ai ba za ka tambaye shi wane ne ba da haka jabir da ya goyi sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan annabi na bukatar ya san wane ne wanda ya zo ne wanda hakan na nuna cewa idan mutum ya zo ya bankwasa kofa ko ya sallama aka ce wane ne to ya ambaci sunan da za a fahimce shi da shi sunan da za a gane shi da shi inda misali ne ce ana kula ni ne wani malamai suka ce to babu ne ba wai ana kyamatan ana din ne. a amma ya faɗi wani abu da zai sa a gane cewa shi ne inda zai zo kamar da ummu hani lokacin da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallama annabi ce wane ne tace ana ummu hani annabi ce mara abin bi ummi hali kaga ta ce ana ni ne ummu hali kuma annabi marhaba da ita bai mata inkari ba to abin da ba a so shine mutum ya ce ni ne ba tare da ya fahimci ya sa wanda ke tambaya ya san cewa shi ne ba sannan imam bukhari ya haddathana ali ibn al-hasan qala haddathana al-husayn قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن أبيه قال وأن إسناد الحسين أنا أقول شيء الحسين بن صفوان المعلم هذا المسير المعلم شيء يحبه حديثه يجي حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ وأن إسناد يرى رتن قصة ذات يقرأ مسمى ما أبو موسى إسناد ونسكي ذا ألاقى لإسناد إذن موسى أمفاني الحافظ بن حجر آه، الحافظ المزي يقرأ في تحريم الكمال yake cewa al-Husayn al-Muallim wannan wanda ya karbo hadisi da cewa Abu Dawud ya ce babu inda aka samu Husayn al-Muallim ya karbo hadisi daga Abdullah ibn Buraida daga mahaifinsa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yaru al-Husayn عن عبد الله بن هريرة عن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله ban karbo komai daga gare shi ba to amma kuma cikin sunan abi dawud akwai irin wannan isnadin Hussein Mu'allim daga Abdullahi ibn Buraida daga mahaifinsa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqa fama aqala ba'da dhalika fa huwa bunun da wannan isnadi yazo hadithin cewa duk wanda muka san shi ya shi wani aiki muka bashi wani aiki ko muka nada shi wani aiki warzaqnahu rizqa muka kuma sanya masa albashi misali to duk abin da ya karba bayan dan fa huwa bunun to bununi ne imam abu dawud ya kawo isnadin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kamar za a iya cewa kamar rafkan hukuman duwa ne ko tunda kashi ya kawo isnadin a cikin sunan ɗansa kuma ya kai shi abdul al-husayn bai karɓo irin wannan isnadin ba ko a ko ina to shi ne ahlul zirzi yake cewa wala alla abinda abu Dawudi yake nufi shine cewa galibin riwayar al-husayn daga abdullahi bin buraida shine yana karɓowa ne daga wani mahaifinsa yace a haka za a haife shi kaga bai ce Abu Dawud ya kuskure ba sai ce wala Allah abin da yake nufi wanda inda wani ne cewa zai kawai ai wannan kuskure ne wannan halal ne wannan wahami ne zai tauhimin Abu Dawud amma saboda ladabi irin na malamai sai ce kila abin da Abu Dawud yake nufi shine cewa babu mamaki mafi yawan sa duk da cewa cewa ya lam yarwi shay'an ba abin da ya karbo amma duk da haka sai ya ko magana ya dora shi ta inda za a fahimci cewa yana da waje ibn hajar al-asqalani shi ma cikin tahdibu ta'lim ya kawo magana ali bin al-madini yake cewa ali bin al-madini shi ma ya ce al-has al-husayn bai karbo wani hadisi daga da wannan isnadin ba illa harfan sai da harfi guda daya sai ibn hajar yake cewa wala Allah harafin da shine abinda al mizzi ke nufi wancan hadisin ke da na cikin sunan abi dawud amma idan ka fahimci wannan isnadi shi ma ga wani nan shi ma za ka fahimci to wani Allah shi ma kanshi Ali bin al-Madini abin da yake nufi shine har anan gudu shine wasu wato hadisai mara yawa hadisai ba masu yawa ba ba wai za a ce su yi kuskure ba sabanin wannan zamani da za ka zabi sanda mutum ya dan samu wani dan wata yar gaba sai ya tauhinin ma'abocin ilimi saboda yana ganin cewa kila a hakan shi zai fito ya bayyana amma malamai shi yasa kullum inda mutum zai samu ne karanci littattafan da aka rubuta akan ɗabi'un malamai yana da amfani sosai musamman ga ɗalibin ilimi idan mutum zai je engineering ko zai medicine ko zai pharmacy ko wani abu professional course da zai za ka ga kila a 100 level 200 level za a koya masa za a koya masa ethics ethics na na profession din shi cewa ga ladubban wannan sana'ar ka ira abubuwan da ake bukata ga wanda zai zama likita ko wanda zai zama soidani ko wanda zai zama haddasa muhandis ga irin zagabban da ake bukata da gare shi za a karantar da shi wanda ya kamata ce ɗalibin ilimi shi ma kafin ya zama malami ya san mene ne lardubban malamai shi sa littattafai irin akhlaqul ulama na imam al-ajuri yana da kyau mutum ya karance shi dan gina wasu ya gina ikhlasin sa littattafai kamar ta'alimul ilmi na Sheikh abdullahi Sheikh Salih Al-Usaimi mutum ya karanta shi kiran tazkiratul muta'allimi da bin rukunin ulama rabbani na wazirin da shekul kutsul muhammad sani rijiyar ne mutum ya karanci irin wannan littattafan wala za ka zuciyarsa za ta yi laushi ba zai zama izinansa kullum ko kokarinsa ya rinka cin gyaran mutane da bibiyar kurakurarsu ba hasali ma in yaga kuskure ma zai iya kau da kai sai da idan ya zama ana buƙatar a yi a kai ya ba tare da ya wulakanta malamin ba ka duba al-imam al-tahawi mai al-imam al-tahawi abu ja'far al-warraq lokacin yana matashi yana matashi to akwai wani sarki a misra lokacin ko san ba misri ne akwai wani sarki a lokacin ana cin sa ahmad bin tulun sai yayi wasu gine-gine zai sanya su a matsayin wakafi to akwai wani babban malami a misra lokacin ana ce masa abu khazim abdul hamid bin abdul aziz malamin imam al-tahawi to shi ne aka ba mu dama ya rubuta sharuɗan da abubuwan da suke da alaƙa da wakafin nan da ya rubuta sai aka ba mu malamai suka duba malamai suka ce a wannan yayi babu kuskure a ciki alimamu buhari yana matashi a lokacin da ya duba sai ce kai wanda akwai kuskure ko kuskure a nan gurin malamai sai suka ce menene kuskure ya ce a ba zan faɗa ba ya shuru bai faɗa ba sai shi sarkin ahmadu bin kulu ya kira shi ta kira shi yace menene kuskuren da ke cikin wannan takardar yace a ka san Abu Hazim malami ne babba babban malami ne yana iya yiwuwa kila ya hango abin da ni ban hango ba sai su ba za ka ba zan iya cewa yayi kuskure ba wannan wannan shine wajibin kowane dalibi kamar da malamin suke fadi wajibin fi mushkilatil fahmi tahsilu lan zanna bi ahli al-ilm duk sanda ka kaga akwai kaga malami ya faɗi abu ko ya aikata wani abu ba ka gane ba to ya kamata ka fara tuhumar kan kai ka kyauta ka kyauta malamin da shikenan sai shugaba ya ce to shi shikenan mun baka dama da je gurin Abu Fazil Abdulhamid bin Abdul Aziz ka je ka tattauna da shi yana matashi a lokacin ya tashi koyi je samu malamin aka zo na ya duba ya nausar da malamin Abu Fazil ya ce gaskiya ne kana da gaskiya wannan kuskure abu jafar bahari ya dawo gurin shugaban shugaba ya ce ya aka yi ya ce eh, yanzu na gano cewa shi abu haru shi ne yake jin daidai na koma kan zancen abu haru sai ya ga tun lokacin da yake gwanin kwarjinin abu jafar alwara bahari har ya kusantar da shi ya karantar da shi irin ilimin da ya karantar da shi wannan shi ne sanadiyar samun ilimin abu jafar alwara har ya rubuta da malamin su saboda malamin ya ga cewa ya samu damar da cizga shi daga shi mutuncinsa amma kuma ya rufa masa asiri wannan shi ne ake bukata daga ɗalibai da kuma malamai ahlul ilmi ga baki da abin ake bukata daga gari suke ya zama akwai rufa asiri akwai kuma ɗaga kafa ya zama akwai wafa tsakanin ma'abota ilimi ulama wa kullum ya zama so cewa akwai irin wannan daga kafa ba na gaso su je faɗa ba a ƙilu da wil hayata a tsarati ma'abota karanci idan sun yi kurakure to a daga musu kafa ba a ci zarafin su a ci mutuncin su ba ala ayyati halin wannan ma za a sanya cikin mai isnadin da Hussein al-Mu'allim ya karbo daga Abdullahi ibn Hurayra daga mahaifinsa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga masallaci wa abu musa ya fara alhali abu musa yana cikin masallaci yana karanta alqur'ani fa qala man hada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce waye wannan فقلت أنا بريدة سيشني لأي بريدة جعلت فداك الله يسنيني إذا ما قلت أجريك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيشي قد رؤتي هذا من مارا من مزامير آل داود lalle shi wannan an bashi wani irin sauti mai kyau daga cikin sautin Ali Dawud wato Ali Dawud a nan gurin ana nufin Annabi Dawud shi kansa tunda Allah madaukakin sarki ya bashi sauti wanda idan yana karanta zabura kamar da Allah ya ya ji babu awwi bi ma'ahu wa tayra wa alamna lahu al-hadida an ce idan annabi dawud yana karanta zabura rafin da ke gudana tsayawa can yake yi saboda daɗin sautin eh, karatunsa na annabi dawud alaihi salatu wasalam tsuntsaye kuwa da amma it suke yi babu wanda ke kuka hakan nan babu wani sauti da zaka ji idan yana karatu komai ɗaukewa yake saboda daɗin sautinsa wanda wannan na nuna falalar a abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu da irin eh, bai wanda Allah ya masa na karatun alqur'ani qala babu idza ta'adana wanda ma'al shahidi dai anan gurin shine mi ana buraida ni ne buraida abin da ake son mutum ya faɗa kenan in ma zai amfani da kalmar ana qala babu idza ta'adana fa qila udkhul bi salam ni na idan mutum da zai zo ya nemi izini ya ce in shigo fa qila sai aka ce masa udkhul bi salam shigo da sallama qala hadathana malik ibn isma'il qala hadathana isra'il قال عن أبي جعفر القراء قال عن عبد الرحمن بن جدعان wanda imam zabi yace la yu'raf Abdurrahman ibn Jud'an la yu'raf wanda wannan rauni ne ga isnadin qala yace kuntu ma'a Abdullahi bin Umar Ya ce ina tare da Abdullahi bin Umar fasta'zana ala ahli bayt sai Abdullahi bin Umar ya nemi izini ya shiga gidan wasu mutane fakila sai aka ce udkhul bi salam Abdullahi bin Umar ya ce ya sallama ya ce in shigo sai aka ce udkhul bi salam fa aba an yadkhul alayhi abdullahi ibn umar sai ki shiga wato a cikin wata riwaya cewa yayi wato ni ban san cewa ya kamata ki sallama ba sai kun ce mutum shiga ki sallama sai koma bai sallama ba ko wasu malamai suka ce yana iya yiwa tunda abdullahi ya yi umar yayi ya yi sallama tunda assalamu sai zuwa kafin istidani to kuma dan me za a ce masa shigo da me sallama misali mutum ya goyi shi assalamu alaikum ki shigo sai aka ce ka shigo to kuma lokacin da zai shigo kuma sai ya fara sallama ai har ya sallama wannan shi sa Abdullahi dan Umar ya koma haka dai wasu malamai suke tujihin sa wanda wannan kaga Abdurrahman ibn Qur'an mun ce Imam Zahabi yace la yu'raf to amma wannan ba riwaya ba ce hikaya ce idan mun tana da wancan ka'ida to sai ya zama to hadisi ne wanda yabban tahqiq wala babu nazar fi duwari imam bukhari yace babu wanda zai mana bayani akan an nazar fi duwar mutum ya leka cikin gidaje leka cikin gidaje qala hadathana ayyub bin sulaiman قال حدثني أبو بكر بن أبي هويد قال عن سليمان قال عن كثير بن زيد قال عن الوليد بن رباح قال إن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلل أبو هريرة ياتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا دخل البصر فلا إذن da zarar ido ya riga ya shiga cikin gida to babu amfani ga izini kuma wanda wannan sinadin akwai kasir bin zai mun karanta irin wannan hadisin a baya kuma duk akwai kasir bin zai a cikin ga baki ya so ba za ka yana komawa ne zuwa ga hadisin sa da haka sinadin yana da rauni قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال عن ابي اسحاق قال عن مسلم بن المزير قال استاذن رجل على حذيفه فاطلع مسلم بن المزير yace ista'zana rajulun ala huzaifa wani mutum ne yazo ya nemi izini zai shigo gurin huzaifa huzaifa bin yaman sahibu sirrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fattala'a ya nemi izini kuma sai ya leka cikin gida wa qala sai ce adkhul fi shigo qala huzaifa huzaifa sai ya ce maka amma ainuka faqad dakhalat inda gidanka ne gidanka ya riga ya shiga wa amma istuka falam tanhu to abunka ne dai kawai shigo ba amma gidanka kam ya riga ya shigo cikin gida wanda wannan inkari ne Huzaifa ke maka cewa menene amfanin kuma neman izini bayan idan ka ya riga ya shigo cikin gida wanda wannan isnadin akwai muslim bin Zubair ibn Hajar ya ce maqbuli ne wanda maqbul kuwa ah, inda al-mutaba'a ne wa illa falayyin idan ba a samu wanda ya karfafe shi ba to hadisin sa yana da rauni sai dai an yi masa mutaba'a da wasu fuskoki wa qala rajul yace wani mutum kuma yace ista'dana asta'dinu ala ummi zan nemi izini idan na shiga gurin mahaifiyata qala illa lam tasta'din sai huzaifa yace masa in ko baka nemi izini ba fa aita ma yasu za ku ga abin da baka so wanda wannan shi ma hadisin asar ya gabata wanda yana nuna kenan ko da gurin mahaifiyar mutum zai shiga to ana buƙatar nemi izini qala na musa ونشيد موسى بن إسماعيل السبوذكي قال حدثنا أبان بن يزيد أبان بن يزيد العقبار الشركي يضم الأباري قال حدثني يحيى يحيى يضم الأباري قال إن إسحاق بن عبد الله حدثه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلق الجريا يعني باش الأباري ونولى إسناد أبان بن يزيد يقرب لك يحيى كيف بفرع من والين يحيى أما كما تكيم على أخو يحيى ابن أبي كثير أخو يحيى ابن سعيد الأنصاري za mu iya cewa to za a iya duba wane ne cikin su biyu wane ne malamin su ya zama ishaq bin abdullahi bin abi talha to amma bil ittifaqi kuma dukkanin su sun karbi hadisi a wurin ishaq bin abdullahi bin abi talha sai zaman to yana da ishkali kenan wajen gano wane ne shi da abin da kawai da yahya ibn sa'id al-ansari da yahya ibn abi kathir thiqat ra'aytu madar al-hadith dara ala thiqah da ko ta gurin waye fada to da ma kan thiqah bai fada dan haka babu shikali gida a islamin qala an anas bin ce ya karbu daga anas bin malik qala inna arabiyyan ata bayta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wani balaraban kauye ne da anas yazo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam fa alqama aynahu qasasatan ba sai ya manna idansa alqama wato kamar ya sanya kamar yadda mutum zai dora bakin sa ya baki kamar haɗiye abu to haka shi ma ya sanya sa ya manna idansa qasasatan ba a wani rami a jikin kofar gidan manzon الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سهما أو عودا محددا هل تجي سيما الله صلى الله عليه وسلم يجي وتكبيا أو عودا محددا قوة داود أن أن أن أن أن أن أن إيه، وأمثيلي محددة أمثيلي أي كيفي النبي سيقول فتوخى الأعرابي سيلي في بلا رب القيم ليخفى عين الأعرابي لن يفتح إلى الملالمة قويتنا فذهب mutumin wud sai ya ɗauki gidansa faƙwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa amma innaka law tabbat law tabatta amma ina gaya maka da ka tabbata gurin ne la fafatu ainaka da na fata idanka wanda irin wannan karatun dai ya gabata in karanci irin wannan hadisi wanda abin da ke nuna wa kenan haramun ne mutum ya daika gidan mutane ba tare da idanunsu ba kuma mun ce inda za a kusa idon mutum a irin wannan yanayin to babu babu gaman babu jiya babu kafara ba komai akan mutum قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبة قال عن أقوى بن دينار قال عن أمار بن سعد السجيبي قال قال عمر بن الخطاب كعمار بن سعد السجيبي والمجرم حافظ بن حجر ياتي مقبولين قال قال عمر يتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياتي من ملأ عينيه من qa'ati baiti duk wanda ya cika idansa wajen kallon cikin gidan mutane qabla an yu'zana lahu kafin a bashi izini faqad fasaqa to irin mutumin nan yayi fasikanci wato yayi ne wanda duk da eh, shi Ammar bin Sa'ad makbuji ne amma ana cewa kuma mai mahadu da Umar bin radiyallahu anhu saboda haka akwai da'a sannan kuma akwai inkisa'i tsakaninsa da Umar bin Khattab قال حدثنا إسحاق بن العلاء والبخاري إسحاق بن العلاء قبل بني قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن الثالث قال محمد بن الوليد قال حدثني يزيد بن شريح يزيد بن شريح كباب بن الوليد شما يزيد بن شريح مقبولي قال إن أبا حي المؤذن حدثه إذا أبو حي وأن في لعدني سنة شداد بن حي yace ya bashi labari Allah Tawbana maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace mu Tauban Tauban dai ne daga cikin bayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da farazan bawa ne maula Rasulullah da shi ne bashi labari shi ne malamin sa a nan gurin da mawdu Tauban nan Imam Zahabi ya kawo a tarjumar sa lokacin bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ita yayi tafiya ya hukan kan kwale nan ko sai ya durmi Allah ne ne sau ba ya dan rike wasu katakai na kwale-kwalen har ya koma bakin gaɓin tekun ya fita yana fita ko sai ya shiga cikin daji yana shiga dajin nan sai ga zaki zaki yana tunani ya samu nama kenan yi kuka irin kukan nan da zaki ne ya ce masa ala na maula ne ba gudu zai yi ba a idan fifika ne ba shi yace ana tauban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne tauban maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana fatan wannan zakin nan ya kansa. ya kansa fa'ata to sai ya sunku ya kansa wato yana gaishe da shi kenan tauban yace mata ina ne hanyar zuwa cikin gari zakin nan sai ya juye baya tauban da zafin shi a baya har ya kai bakin inda gari yake Yace zaki zakin nan sai dawo baya sai ƙara sunkuyawa sai shiga cikin daji ko waliye ke rubu na gaskiya masu karamin gaskiya masu karamin gaskiya ke na wani yasa ba sai an ba ba sai an rika tatsuniya ba wajen wajen karatu da karamomi akwai ingantattun karamomi na waliyan Allah na gaskiya wanda za a karantar da mutane yace wa mawla rasulullahi haddathahu yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li imri'in muslimin an yanzura ila jawfi baytin hatta yasta'dina baya halatta ga wani mutum musulmi an yanzura ila jawfi baytin a ce ya leka ya kalli cikin gida na wasu mutane hatta yasta'dina har sai ya nemi izini fa in fa'ala in ko yayi haka ba tare da ya nemi izini ba fa qad dakhala to ya shiga cikin gida ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوته دونه حتى ينصرف ولا يؤم قوم kada kuma wani zo ya jagoranci mutane sallah fa yakhussu nafsahu bi da'watin sai kebance kansa da wata addu'a dunahu banda sauran mamu hatta yansarif hatta ya ida sallata wala yusalli wa huwa haqin kuma kada yayin sallah alhali yana rike da fitsari yana jin fitsari yana sunkuɗe ko yana tunkuɗe shi hatta ya takaffafa har sai ya je ya biya bukatun da ya samu sauki قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري أصح ما يروى في ba الباب هذا الحديث mafi ingancin abin da aka kawo a wannan babin shi ne wannan hadis wato abin da imam bukhari yake nufi a nan gurin shi ne abin da ya shafi riƙo fitsari ko kuma dai eh, liman ya zama ya kebance mutane ya keɓance kansa da addu'a ba tare da yawan kusa wurin mutane addu'a ba wanda wannan malamai sun yi tattauna a kan shi cewa liman mutane da zai makansa addu'a shin makaruhi ne ko kuma a bai ce ba ko kuma ya Allah ma ya keɓance kansa da addu'a akwai malaman da suke ganin hadisin da inganta ba al albani yana cikin su al-imam ibn khuzaimah ya cewa cewa ne ma hadisin maudu'i ne amma juzuki na farko ne cewa duk wanda ya leka gidan mutane kaza da kaza wannan ya inganta abinda bai inganta ba ne wannan juzushi da cewa kada wani ya limanci mutane ya kefance kansa da addu'a ba tare da yana tsoron addu'a ba to wanda suka wannan hadisin sun ce mutum na iya keɓance kansa da addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi addu'a bi lafzi da ifrat اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah wanda yana keɓance kansa ne da shi wasu malamai cikin malaman shafi'iyya kuma suna ganin a'a wannan hadisin za a dauke shi ne a lokacin da liman yake addu'a a bayyane misali a lokacin da yake al-qunut Allahumma hdini to wanda ce Allahumma hdini fi man hadaita ba duk da al-lafzul wari lafazin da yazo a hadisin shi Allahumma hdini fi man hadaita sai suka ce amma idan yana limanci sai ya ce Allahumma hdina fi man hadaita ala ayyati halin idan mutum ya rawana hadisin to ya huta ba wani dan kenan yace babu fadli man dakhala baitahu bi salam babu wanda ke bayani akan falalan wanda ya shiga gidansa da yin sallama wanda da kamar da yake kuka yadda zai aka saba faki bai kamata ba ne karantarwar shi ne kada mutum ya kuskure ya bari ya kalli cikin gidan mutane ba tare da izini ba al-imam ibn al-arabi yana cewa bil ijma malamai sun ijma'i akan cewa leƙa gidan mutane haramun ne ijma'i ne na malamai da kuma cewa duk wanda ya leka gidan mutane fa ko bi manzilati man dakhala man nazara fi man itala fi bayti qawmin fa bi manzilati man dakhala wanda ya leka cikin gidan mutane kamar ya shiga gidan sa yace babu fadli man dakhala baytahu bi salam babu da bayani akan falalan wanda ya shiga cikin gidansa bi salamin da yin sallama ko tare da yin sallama wala haddathana hisham bin ammar wala haddathana sadaqah bin khalid wala haddathana abu hafs wala أبو حفص عثمان بن أبي بن أبي الآكلة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي قال إنه سمع أبا أمامة قال سليمان بن حبيب المحاربي ينشوى ياج أبو أمامة الباهلي ينشوى قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاثة كلهم ضامن على الله أقول وسوتني كذا كلهم ضامن على الله ذكر من سوء suna karkashin kulawan Allah bawaminun bi ma'ana mazmunin Allah ya musu lamuni Allah zai kula da al'amarinsu Allah zai ba su kariya in asha kufiya mutum ɗaya kowanne daga cikin su inda zai yi rayuwa to Allah zai wadatar da shi wa in mata in ko zai rasu da kalal janna zai shiga aljanna su ne man da kalabai ta bi salam wanda ya shiga gidansa bi salamin da sallama a lokacin da zai shiga gidansa ya sallama fa huwa dominun al-mahi azza wa jalla yace irin wannan mutum yana karkashin kulawar Allah subhanahu wa ta'ala to man kharaja ila al-masjid wanda ya fita zuwa masallaci fa huwa dominun ala Allah shi ma yana karkashin kulawar Allah wa man kharaja fi sabilillah haka duk wanda ya fita a tafarkin Allah zai je jihadi ne malamai suka ce ko zai je neman ilimi fa huwa dominun ala Allah shi ma wannan yana karkashin kulawar Allah al-imam al-qattabi da yace man dakhala baytahu bi salam wanda ya shiga gidansa bi salam yace yana da wajen guda biyu da zaki fassara shi da shi wajehi na farko shi ne a fassara shi da wanda zai shiga gidansa ya assalamu alaikum wa rahmatullah wanda wanda shi wannan shine ne imam bukhari na kawo shi a karkashin wannan babin dafa da domin dakhala baytahu bi sala kuma ya kawo shi a inda yake bayani akan ladubban sallama imam al-qattabi yace wajehi na biyu shi ne man dafa da dakhala baytahu bi sala. wanda ya lazanci gidansa a lokacin fitina da galabai ta hudu salam ana cikin fitina shi sai koma cikin gida bai yi musharaka cikin fitina ba shi ma zaunin al'abbasi sai dai malamai sun ce al'azhar cikin waɗannan fuskoki guda biyu shi ne da farko saboda ya shiga babin sallama ne ba babin lazimtan gida a lokacin fitina ba duk da akwai dalilai kuma wa'ancan da suke tabbatar da mutum ya zauna a cikin gida lokacin fitina قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الماهد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر يقول أبو الزبير المكي محمد بن مسلم يا جابر بن عبد الله الأنصاري نجوى إذا دخلت على أهلك اكتن لك شكور إيالك فسلم عليهم وكما سلم تحية من عند الله مباركة طيبة كيش ولك ألا مكي سكيمي البركة الدائع قال ما رأيته إلا يجيبه ya ce ban ganin jami'ar face buhu yana wajabta anta wa idza quyitum bi tahiyyatin fa ayyu bi ahsana minha aw rudduha Jabir na ganin wajibi ne mutum in aka masa gaisuwa to ya mai da gaisuwan nan ya anta wajibi ne wanda wannan ne abin da Hassan al-Basri shi ma ya faɗa kamar yadda a hadisi ya gabata Hassan yana cewa yin sallama mandubi ne mustahabi ne amma mai da sallama wajibi ne wanda lokacin ma mun faɗa mun shekar albani yana ganin wannan kusan ba daidai ba ne idan aka yi lura da hadisai da yawa da suka suna umarni suna umarni da cewa idan musulmi sun haɗu su yi sallama kamar yadda zuwa sun musulma yau hakkun haƙƙun musulmi alal musulmi cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda bakwai shi idan ya haɗu da shi ya sallama da kuma umarni da yawa da suka zo akan yin haka za mu yi karanta wannan babin ko yace babu idan ya koyi Laha inda dukhuli albayt yabitu fihi shaytan yace babu dake cewa idan ya koyi Laha inda koli albayt idan ku zai shiga gidansa bai ambaci sunan Allah ba yabitu fihi shaytan to shaytan fa zai kwana a gidan قال Khalifa خليفة خليفة بن خياب hadadana حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد wanda yana cikin malamai imam al-bukhari amma an gurin ya karbo bi wasifa qala hadathana ibn jurayj ibn malik bin abd al-aziz kana qala abi zubayr muhammad ibn muslim qala an jabir bin abd allah kana qala innahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dakhala rajul baytahu fa dhakara allah azza wa jalla idan mutum ya shiga gidansa ko zai shiga gidanta. sai ya ambaci allah inda dukhulihi a san da zai shiga cikin gidan nasa wa inda ta'amihi da kuma lokacin da zai shiga zai ci abinci qala shaytan to sai dan shaytan sai ya ce la mabita lakum wala asha ba ku da gurin kwana ba kuma da ba kuma da ba ku da abincin dare wa idza dakhala idan ko mutum ya shiga gidansa falam yadhkurillah inda dukhulihi bai ambaci Allah a akan da ya shiga gidan nasa ba qala shaytan shaytan sai ya ce adraktumul mabit kun samu gurin kwana wa in lam yadhkur Allah inda ta'amihi in ko bai ambaci Allah ba sanda zai ci abinci qala shaytanu sai shaytan sai ce adrakum al-mabit wala asha kun samu gurin kwana kun samu abinci firi bonus za ku ci da halacci wannan shine kusan abin da ke wannan ba sai mu tsaya nan abin makaranta daidai Allah ya mu lada shi wannan kuskure Allah ya ka sani صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Não. ولا يهم قوم الذين يصلون بدعوة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نفسه نعم إذا هي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم shiga idan kuma wani zai iya cewa to ai hatta yin sarki din ba a ce dubura salata din ba za a kuma ta'akubi a kai ce ba ya hatta yin sarki ne bai nuna cewa mu ba shara din ba a sala ko kuma ba a da taslimi ko wani abu amma dai gaskiya za a yi ta sha ne saboda hakan na tafi yana nuna haka zai iya ɗaukar sosai zai iya ɗaukar shi za ku ma sai Thank you. idan ya shiga sallama kawai zai yi wurin iyalansa wurin iyalansa E gidan shi ne? eh ba zai nemi izini ba E gidan shi ne dama abin da ya yasa aka shar'anta yin neman izini kada mutum ya ga abin da bai dace ya gani ba to kuma idan mutum ya zama gidansa ne iyalansa ne 'ya'yansa ne to kaga wannan babu mutum neman izini idan mutum zai zo gida sallama bai salamu alaikum ya shiga ba sai ya nemi izini ba idan akwai baki a cikin eto eh idan akwai kalila da take nuna akwai baki misali ya ga takalma ko ya ga alamu akwai sauti a cikin gida to kaga wannan ya kamata ya nemi izini amma mutumin da ya zo ya ga gidan shi yadda ya saba idan aka ce a shar'anta neman izini to za a samu mushabba gaskiya Allah shiga gidan da idan mutum ya ya eh da ya ce assalamu alaikum ai assalamu shi ne sunan Allah ina cewa assalamu alaikum to ya ambace sunan Allah eh. ba sai ya yi a'udhu billahi ba saboda kaga a'udhu billahi kuma yana bukatar dalili da zai tabbatar da shi yawwa sai dai addu'a shirin gida shi ne da dan sallaman kamar gidan da yake da yake inda in ka shiga kan gida su kuma kamar gidan su eh an sallama da ba kudin da mutane ke yi za su ci eh idan an fahimci misali akwai za mu zo mu karanci wasu hadisai a gaba cewa Anas dan Maliki ya zo na a Dihlis Dihlis shine kaman ah, kaman zauri kenan ko yawa kamar ɗaki da za a fara shiga kafin a suyi cikin gida ana suke cewa ai ba sai ka ai ba sai ka nemi ilimi ba kafin ka shigo ciki saboda su a wancan zamani wannan guri ne wanda yake buɗe ba guri ne da ke rufe ba to amma kaga amu a namu zamani ya kamata wannan ya zama hukuncin sa to amma wanda ya sa gas din shi ya kulle ya zama akwai akwai kofa to bai kamata mutum ya shiga cikin gas din shi ba tare da ya nemi ilimi ba saboda zai iya samun iyalansa a cikin gida suna shawaki suna yawo suna hidindimin su to ya kamata kafin mutum ya shiga cikin shi shine zai nemi izini da an ba shi izinin shiga sai ya shiga eh. Eh, wai to daga eh. wannan za ka zama da wani sai fi can gidan mutum na shi gidan shi a ai shi ne muka yi bayani akan cewa mutumin da ke gidansa ne ba ma ko cikin gidan ma ba ya yi ba ya yi izini ba sallama ta ce maya a wannan cikin gida kaga wannan ai ba cikin gida ne. mutumin da zai buɗe gate kali ba cikin gida ne, tunda ai ba inda ke kwana ne. amma lokacin da ya je zai buɗe kofa zai shiga gidansa to shi ne zai sallama ainihin duk ni na neman ne nake ta ɗora tambaya a kai eh na wani kofi daga daga daga ko kan da sallama ya nemi ko kuma zai nemi izini ko da gidan kiyayen zane ko da gidan kiyayen zane zai nemi izini kafin ya shiga tun da ai kamar yadda hadisan suka zo ba mahaifiya ba cikin kowane yanayi ne za su yaron da ya kanta ba ko kamar da hulifa ya faɗa idan maka nemi izini ba su za ka iya ganin abu da ba za ka yi da ba kafin yanzu irin wannan an saɗe ba zai bari ya wadata ba akwai waɗanda za su ga cikin gidan ila akwai ajarin ma cikin kwamfan akwai mai gadi, akwai mai wanki akwai waye akwai waye wanda hakan na nuna ke da duk macen da za ta fito waje kamar ta fito tsakar kamar ta fito waje ne ba in za su fito tsakar gida to kaga wannan hukuncin na su gina ya sha bambam da hukuncin wanda ba su da irin wannan tsarin to sai zama so idan mace ta fito za ta iya fitowa ba tare da ma tana tunanin akwai wanda ke kallon ta ba ta fito kuma cikin kamfan to kaga wanda bai kamata mu ce shigo cikin gida ba tare da yaji ne eh, amma idan an san cewa gida ne wanda kowa ma na iya shiga ya zama gidan jama'a to sai zama mutum na iya shiga cikin Harabin gida ba tare da ya shiga cikin gidan ba gidan mu ne a gidan iyaye na eh. a fage eh. zai iya yiwa akwai mahaifiya mai yan uwa mata kafin yin shiga gidan yadda na fahimci zayen nan yi hmm. a matsayi na ɗan gida zan iya buɗe kofa kawai bayan na yarda an shiga gida in shiga ko dole sai na ce in shigo in na izinin na in shigo gif gidan mu gif din wai eh, shi ne yadda na fahimci tambaya to ai na ansa in dai tambayar da ah, amma sai gidan mu ai an san daga yana dole sai na ne na ce ba za a iya ba da ansa ɗaya a ko'ina ba. Eh,

misali inda matan suna fitowa ai ko ɗan uwanka ne akwai yanayin da ba za su gansu ba yan uwan naka mata akwai yanayin da ba za su so ka gansu ba yau wa to idan ka san ba za su fito ba shi ke nan ka ga hukuncin ka za ka iya siya ba ya ba da yau to ya danganci yadda gidan yanayin gidan ne saboda abin da ake sa a kare ido da ganin abin da bai kamata a gani ba sai shi ne so idan mutum ya fahimci ga yanayin gidan na su yi kokarin ɗaukan matakin da ya dace eh, sosai sosai irin masu hawa sama gyaran rufin da wannan wannan kusan mun saba ma an saba tambihi akan wannan eh. jazakumullahu khair alaikum salam eh eh Na'am? Eh. Eh. A'a ba ba ba zai zama alal ba mutum ne zai wuce gida sai ga kofa a buɗe kila ba ta gangan ya kalla ba ma to kaga wannan hukuncin na hukuncin eh, nazarin mai ake cewa ne nazarin kuji'a to wannan ba zai sake kallo ba amma da zarar ya koma kuma yana likawa ciki shi yana da laifi su waɗanda suka bar kofan abu ne ba labule ba kofi su ma tana da da aka bai kamata ko da kofar na buɗe ko ma leka gidan mutane ba don zai iya yi wa kila su ba su masa abu ne ba da aka bai dace mutum ya leka ba الله يسامح ذاتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Thank you.